Bismillahir Rahmanir Rahim. Kairiya. Babi na ashirin da tara. Kairiya ta amsa Kairiya ta ce, Waye ya girka waɗannan abincin? Matar ta ce, Mahaifiyar mai gidanki ne Hajiya. Kairiya ta ajiyar zuciya ta ce, To shi yana ina. Matar ta ce, Jiya naga aka shigo da shi Hajiya da ƙirƙirar sa kalau. Kim ji ta yi hankalinta ya tashi. Ko dai zulba ba lafiya ne ba da shi. Da sauri ta tashi ta nufi site ɗin da sallama ta shiga falon. ta ji shiru ta ƙaraso zuwa cikin ɗakin ta ga mutum a kwance yana shan baccinsa tun daga ƙafarsa ta gane cewa wannan bazil ba ne ba kuma da ta kalle shi sai ta ga kamar ɗan uwanta ta ɗaga kanta zuwa wajen filo amma ne kwanci kan gado yana shan baccinsa Ba ta san lokacin da ta ƙwalla razanannen ihu ba amma ya tashi a firgice yana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ganin da yayi da sauri ya tashi ya ce subhanallah kin mai kike anan fariya ta ja da baya ta ce, Kai dai me kake yi anan?" Wayar amar da yake ringin ya sa suka natsu? Ganin kan sikirin ya yi ga Abba da sauri ya risibin ya danna a lansfika Abba ya ce, Son ka buɗe durowar ɗakin akwai iPad ka kunna ta, za mu yi magana. Amar ya ce, Ok, to ya katsa wayar. Buɗe durowar ya fara sai can daga baya ya ga iPad ɗin da sauri ya kunna ya connecting. Sai ga Abba Amar yana kallon sa. Abba zaune da gani kamar a airport. Amar ya zara idonsa ya ce, Abba ya na ganka a airport. Abba ya murmushi ya ce, kun ga abin mamaki ko ina bebi na? Amar ya ce, ga ta nan Abba, Amar ya mata nuni da ta matso kusa. Kariya ta matso kusa, ita ma tana ganin Abbanta. Abba ya ce, mama na, na san za yi mamaki idan na faɗa miki abin da na aikata miki. dan Allah ina roƙonki ki yafe mini. Abba baka mini komai ba amma na yafe maka. Abba ya ce, Kairiya Amar ne mijinki ba zile din ba. da sauri kariya ta zaro idanta ta ta ce what abba ya ce yes mama na ki yafe mini lokacin da na je gidan su zuru roƙon shi ne akan yi haƙuri ya yafe don na aura miki ammar alhamdulillah kuma ya amince ki yafe min yarinyata kuma ina son in miki alƙawari ba za ki kashe aurenki ba ba za ki cuci mijinki ba ba za ki ci amanar aurenki ba idan kika yi bebi na ban yafe miki ba duniya da lahira kariya tun tana zubar da hawaye har ta fashe da kuka Abba ya ce ki fita a ɗakin za mu yi magana da Ammar. Sun ta miƙe ta fita a ɗakin, Ammar shi hankalinsa a tashe bai san da wani ido zai kalla Kim nasa ba. Abba ya ce Ammar ka faɗa mini gaskiya kai ma idan ka ɓoye mini ba zan yafe maka ba. Kana son kai riya? Ammar wanda idan sai cika da hawaye ya ce Abba ba zan maka ƙarya ba, ba zan ɓoye maka ba ina son Kim. Ita ce wacce na fara so. Abba ya ce alhamdulillahi ka yi haƙuri da ita Ammar. kuma ko bayan rai na karkace na baka amanar ta ba za ka mata kishiya ba za ka iya yin auren ka har zuwa mata hudu Allah muku albarka kuma na mallaka muku duk wani abin da yake cikin gidan nan hatta gidan kansa Amar ya share hawayensa ya ce amin na nagode abu gode sosai ba godiya tsakanina da kai yaro na Allah ya baku zaman lafiya Abba ya disconnecting da sauri, amma jin muryar Kim yake a falansa tana kuka. Da sauri ya shiga falin ya same ta sai kuka take tana shure-shure. Ya matso kusa zai taba ta ta masa tsawa ta ce, Kar ka sake ka taɓa ni, na tsane ka Ammar. Amar ya kama hannunta Kim ta buge hannunsa ta ce, Ka daina taɓa ni, daman duk abin da kake ba tsakani da Allah kake yi ba. Kana yi ne kawai saboda son zuciyarka. Kana yi ne saboda abba na ya aura maka ne. Ba ka son farin ciki na Ammar har ya kai ga munafurta na. idan da gaske ne kana suna, idan da gaske kana suna, kamar yadda kullum kake faɗa da baka raba ni da farin ciki na ba ka tafi please ban ƙaunar ganin ka na tsane ka na tsane ka ka tafi kawai amma still zai kama ta ta buge hannunsa ta ce na tsane ka na ce ka daina shiga harka na a hankali ya ɗaga raunannen idanuwan sai ya kalle ta sa jajirin sai ya mungun ɓaci ya ce kim insha Allah daga yau ba zan ƙara miki magana ba ba zan ƙara takowa inda yake ba ba zan ƙara shiga rayuwarki ba na miki alƙawari insha Allah da sauri ya tashi ya barta a falon yana fita ta ƙara fashewa da wani kukan yi take kamar wanda aka yanka ta dan kanta ta shiga site nata tana shiga ta danna look a kofar ta ta kwanta akan gado ta ci gaba da kukan ta sai cewa take Ammar ka cuce ni ka ɓata min rayuwata ka ɓata min farin ciki na zuledin shine farin ciki na shi ne wanda na fara so a rayuwata haka har barci ya kwashe ta amma fa ta yi a gidan gaba ɗaya kalaman kim yana yawo a buren ɗinsa na tsane ka na tsane ka ka fita harkata kawai shi tafiya yake da ƙafa bai ma san inda za shi ba zuciyarsa bai taɓa ɓace irin na yau ba kim ita bata tashi ba sai ƙarfe biyu na dare da sauri ta tashi ta yi alwala ta yi sallah Bayan ta idar, Mama Abu dattijuwar mai aiki ta shigo ɗakin bayan sun gaisa Mama Abu ta ce Hajiya ga Masu aikin kifa ya kamata ki gansu. Kariya ta ce bana buƙatar ku gaba ɗaya ku je na sallame ku. Haba lafiya mai muka yi miki. Kariya ta yi murmushi ta ce ba ku min komai ba. Ba zan takura ku akan komai ba. Zan tura ku can wajen Ummi ta samo muku wani wajen ba nan ba. Dan masu aiki na na can gidanmu zan kawo su nan. zan ba ku kuɗin aikin shekara ɗaya duk da ma kwana ɗaya kuka yi to shi kenan hajiya mun gode Allah ya sa haka shine mafi alkhairi Amin tana fita a ɗakin kairiya ta ɗau wayar ta kira Haule ta ce su zo nan da zama. Su Haule sai murna suke za su koma Mansion House bayan wata ɗaya. Tun ranar da abin ya faru tsakaninta da Amurka bata ƙara sa ba, sai dai ta ji ƙamshin turarensa. Takan tambayi su Haule ko Amur yana cin abinci Haule ta ce haba hajiya. tun ba yau ba kin san yaya amar baya cin abincin mu ai kariya ta ja wani dogon tsuki ta ce ah ya mutu da yunwa ina ruwa na a kullum sai abba ya kira kuma kullum maganar sa baby na ki kula da auren ki karki ci amanar aure karki fita ba tare da izinin mijinki ba idan har kika yi haka ban yafe miki ba kuma a kullum ya faɗa mata haka sai ta zub da hawaye gashi sun koma shukul bata sanya za ta samu ta faɗa masa akan tana son fara shiga makaranta ba can dabara ta faɗo kanta ta ce yauwa bari in tura miki sako da sauri ta dau ipad nata ta tura masa saƙo ta ce gobe ka san mun yi resuming school ina son fara shiga makaranta ta ga saƙon ya shiga ta yi hamdala don ta san ya shiga wayarsa ita take jiran reply har kusan goma sha ɗaya bata ga reply nata ba ran ta yi mungun ɓaci ta kwanta ta yi baccinta ta ɓangaren amar yana zaune a fadan sai ji shigowar saƙo banza ya da wayar ya ci gaba da aikin gabansa sai can da zai kwanta kamar karfe biyun dare bayan ya idar da sallah ya dau wayar mamaki ya da ya ga nambar kiyo shi a tunaninsa yanzu ba ta da nambar shi ta yi deletin murmushi ya yi mata reply kamar haka na baki izinin fita makaranta kai na school ma anywhere da zaki je barki tabbatar duk inda za ki bai saba wa addinin nan ba da kuma auren da ke kanki yana tura mata shi ma ya kwanta ya baccinsa washe gari da asuba bayan ta idar da sallar asuba ta duba wayarta sakon nasa ta gani da sauri ta buɗe don ta karanta tana gama karantawa ta ja tsoki ta ce kai sa'a wallahi yau aka buɗe school part 3 second semester alhamdulillah an yi lecture kuma yanzu tana fahimta sosai sun haɗu da ziliyadin ta gaishe sa yana tsokanan ta amarya ba kya laifi kin sha kamshi kin kara kyau ita ji take kamar ta sha shi ko kula sa bata yi ba ta wuce waje motar ta abinda ta fisga sai gidan uncle hisham tana zuwa ta hango motar amma tsoki ta ja ta shiga ciki allah sa zainab ce kawai a wajen zainab tana ganin ta ta kwala ihu ta ce wayyo ke my sis kuma matar my bro kairiya ta harare ta ta ce dalla can ke matsa ki bani waje ina ummi wallahi ba ta nan ta fita jiya dadi na ya koma lagos haba gaskiya na yi fushi tunda bai zo ya duba yarsa ba kim wallahi ya so ya zo allah ne bai yi ba ayya ba komai ke bara na shiga ɗaki na yi barci na gaji wallahi mijin ki na sati na shi ba za ki je can ba cewar zainab kariya ta ce iskanci na je can na masa min zainab ta yi dariya kuma tana tausaya wa yayanta amma ya ganta tun tana shigowa gida ya hangota a lokacin da ta shigo kallonta yake ta bayan windo bakinsa buɗe cikin wata ɗayan nan ta ƙara haske da kyau gashi ta ɗan mulmule a ran sai ke jin ta sosai Shi yanzu ya kwantar da hankalinsa don ya san Kairiya dole ta so shi. Wani sha'umin murmushi yayi yana ji tana shiga ɗakin shi kuma da sauri ya fice a gidan yana fita ihu ya ce buɗe min gate. Kairiya wanda take ɗaki ta ji muryarsa ta ja wani dogon tsoki. Ba sai kuma me idanuwanta suna mutuwar san kallonsa. da sauri ta tashi ta ɗaga labule ko za ta gansa amma har ya shiga motarsa ko ma glass na motar tintet ne sosai ba a kallon wanda yake ciki wani dogon tsuki ta ja ta ce ya wani saka super black tin sai ka ce wani dan iska ‘Ya'yan iska ne suke saka tinted glass don kar a ga abin da suke yi. Haka ran ta ba daɗi ta koma kan gado ta kwanta. Ita ba ta je gida ba sai karfe tara. A haka ma ummi ce ta takura ta ta tafi ita a dole wai kwana za ta yi. tana shiga cikin harawar gidanta ta yi fakin motar ta still bata kallon motar ammar ba ji ta irin ta ya ɓaci tana shiga ɗakin ta ta yi wanka ta kwanta ita dole sai ta jira ammar ya dawo har sha ɗaya ammar bai dawo gidan ba ran ta yi mungun ɓaci ta ce ammar ma astaghfirullah ko yana wajen budurwarsa zance ta ja dogon tsuki ta ce kai can ta matse maka ba da san lokacin da bacci ɓarawo ya sace ta ba misalin karfe 8 na safe kairiya ta gama shirin makaranta ta ɗau wayar ta kawai sai ta ga sako buɗewa ta yi ta ga sunan amur ya tura mata sako kamar haka zan yi tafiya insha Allah zuwa Nesman zan dawo akwai kuɗi a durowa a ɗaki na ko da kina bukata wani dogon tsuki ta jarin ta kwata-kwata ba daɗi ta ce ka je shi tun can daman shi yake bani kuɗi kina motar ta ta ɗauka ta fita a gidan bayan wata hudu Don lokacin da Amar ya yi tafiya har yau bata saka shi a ta ba. In tun washe garin su ta damu sosai gashi ko kiranta baya yi. Idan ta tura mishi message baya reply. Ko da ya dawo gari ba ta kallon sa sai dai ta ji kamshin turaren sa kawai. Yanzu kuma tana hutu kwas tana gama exam. Zaune take abin duniya duk ya dame ta ga ta ba lafiya. Ga sharanta da Amar ya yi. kan ba magana. Hawaye ne masu zafi suka sauko wa kuncinta. Kamshin turaren da ta ji ya sa ta yi saurin ɗaga kanta, amma ne ya shigo falon, ƙananan kaya ne a jikinsa, black jeans ne a jikinsa, Batun ɗin rigar a buɗe wanda ake hango wani designer bes baƙi wanda ya matuƙar masa kyau. Ya ƙara haske ga gashin kansa wanda ya sha gyara baƙi dogo yana shining. Rigar kuma ya ƙara fitar masa da hatches nasa. Ga sajinsa wanda ya kwanta a hanson face nasa. Kari ya buɗe ido ta tana kallonsa. Tun da can ta san hansom ne, amma yau kuma ƙarshe kat ne yana ganin ta ya ɗauke kansa gefe ya ce ki shirya gobe jirgin mu zai ɗaga zuwa indiya ya wuce ya bar ta ya shiga site nasa kariya ta rasa mai yake mata daɗi haka ta tashi ta bisa ɓangarensa sallama ta yi bai ta shiga falonsa ya amsa daga ciki ta murɗa handir ɗin ƙofar ta ji a rufe ta ce a ƙofan a rufe fa amar daga ciki ya ce gani nan Amar ya buɗe ƙofar lokacin already ya cire rigarsa na saman sai ne a jikinsa. Ya ce lafiya, Kariya ta rasa abin faɗa ta rufe idanta ta ce, "Amwai daman Abba ne ya ce maka na shirya?" Ya harare ta ya ce, "Ban sani ba." Zai rufe ƙofarsa ta rike kofar ta ce, "Um yawwa baka ci abinci ba." Ya harare ta ya ce, "Tunda nake da kekin taba ganin na ci abincin masu aiki?" Eh? Kuma kin manta da sunana ne? I beg you if you don't have anything to say zan rufe my door. Haka Kim jiki a sanye ta koma baya ya rufe ƙofarsa. zuwa ɗakinta ta tana hawaye tana shirya kayanta. Bayan ta gama shirya kayanta akwati ta kwanta a kan gado tana kuka, saƙe-saƙe take a ranta. Ko dai ya daina sona ne. Da ɓangaren Ammar kuma murmushi ya ce, I still love you so much Kim. You mean a lot to me. Shi ma dai shirya kayansa ya zuba a akwati. Washe gari da safe bayan kai Kairiyar ta yi wanka ta ƙara shirya akwatin ta tsaf. Zama ta a gaban miro tana tsara kwalliya. Ta yi kusan awa ɗaya tana makeup ji ta yi kawai yau tana son burge Ammar. Arabiyan gown ta saka bulu and pink color ta yi rolling da bell nashi. Ba ƙaramin kyau ta yi ba. Don akwatinta ta yi har zuwa main palo tana zuwa ta ijiye akwatinta a falon. DJ ta durƙusa har ƙasa ta ce hajiya ga abincin ki a dining. No, bari ba zan ci abinci ba, cause already na sha malt ban son ya ɓata min makeup na. DJ ta taɓa baki tana mamakin kairiya. Bayan Kairiya ta zauna a kan designer kushin na falon ta yi balance har da crosser leg ta ce, Dijo ne mai gidan bai fito ba har yanzu. Dida ta ce hajiya wani mai gidan kuma don har ga Allah Dije bata taba tsammanin akwai ranar da Kim za ta ba Ammar daraja ba. Kairiya ta harare ta ta ce to Ammar malama. Dije buɗe baki ta tana kallon Kairiya da mamaki a fuskarta ta ce a awan lahi tun asuba da ya shigo bai sake fita a site nasa ba. Kairiya tashi ta ta nufi bangaren zuciyarta yana bugawa. bayan ta yi sallama ta ji shiru kai ta cusa kai ta shiga falon falon 'yamti ba kowa sai kamshin turarensa limshi ido kairiya ta tana shakar kamshin can kuma ta yi sallama a bakin kofar ɗakinsa ya amsa ta tusa kai ta shiga cikin zaune ki akan kujera yana taje gashin kansa wanda ya sha treatment buɗe baki ta tana kallon gashin kansa ba wai yau ya ta fara gani ba ba yau ne ya burge ta amar ya ce hab lafiya da sauri ta ɗaga kai ta kalle suna haɗa ido ta ji wani shock da sauri ta sunkuyar da kanta ta ce ina kwana binta kawai yayi da kallo don kariya ta saba gaishe shi ba bayan kusan minti goma tana tsaye ta kasa zama shi ma bai ce ta zaunan ba yana ta harkokin gabansa sai turaruka yake sanyawa a jikinsa kusan kala 15 ya jiya ya kalle ta ya ce to ki je mana ai zan same ki ran ta ya mungun ɓace ta daure ta ce abinci fa is ready wani mugun kallo ya mata ya ce kin taɓa ganin na ci abincin masu yake Ya not serious. Shiru ta bata ce komai ba can bayan minti goma sha biyar Ammar ya ce, Ke kar mu yi ladda Allah mu je kin wani saka ni a gaba kamar wata mayya. Jiki a sanye ta ce to jan akwatin sa ya fita a ɗakin ta bayansa. Bayan sun je men palo ta sa haula ta ja mata ta ita ma zuwa cikin mota. Direban Abba ne Musa shi zai ja motar. Ammar ya zauna a bayan mota Kairiya ma ta shiga baya ta zauna suka gaisa da direba Musa ya ja motar sai tafiya zuwa airport. Shiru kowa ya sai wayar Ammar da yake ta ringin. Sai da ya ja aji kan ya ɗauka ya danna a loudspeaker ce Hilediye ta muryar mace ce ta ce Allah sarki my heart ina ta kiran ka baka fikin. Zuciyar kairiya ya mungun bugawa sai ta farfasa yake. Amar ya ce sorry dai wallahi muna shiri ne yanzu haka ma muna hanya za mu je airport na matsina zo na ga fuskan naki Yarinyar ta yi murmushi mai sauti ta ce, Wallahi ni ma ina so na ganka, ina so na ga kyakkyawar fuskarka, amma ban kai matarka ba. Kairiya ranta idan ya yi dubu ya ɓaci, jira take ta ji amsar da zai bata. Amar ya yi murmushi ya ce, Haba Hassana, ya yake irin maganar nan? Kin san ke fara kuma kin san ina son farar mace. Yarinyar da ya kira da Hassana ta kyalkyale da dariya ta ce, Ni na faɗa daman don na ji bakinka ne. In sha Allah kana sauka ya fanni za ka fara gani. Yawa ko ke ya bai I love you. I love you mo. Yar iskar har da kiss ta wayar. Amma shi ma bai da mata kiss ɗin. Ya katsa wayar ran kai riyaye mun gumbaci. rasa mai yake mata daɗi mai yake damunta. Rashin kunyar mata kasa masa. Hawaye kawai ta ji yana sauka kan kuncinta. da sauri ta goge hawayen suna zuwa yafar sunansu ake kira da sauri suka je aka musu komai jirgin su ya daga zuwa birnin tarayya abuja daga abuja jirgin su ya tashi sai india mumbai international airport saukarsu a jirgi kenan wata doguwar yarinya fara da ganin ta hasken ta dan kara wanda akalla za ta kai shekaru 27 tana da manyan idanuwa sai hancinta wanda yake a manne da bakinta madaidaici amma yarinyar akwai his masha Allah ko artificial ne ko natural ne oho da murmushinta ta ce welcome my heart amma shi ma yana murmushi ya ce na gode my one hassana ta juya ta kalla kairiya zuciyarta ya buga tsafta san kairiya tana da kyau a lokacin da aka rike ta asibitin da take na dalhi bata taba tsammanin kyawun ta ya zarce haka ba kairiya ta watsa mata wani mugun kallo ta ja dogon tsuki da sauri Amarya ya kalle ta ya ke lafiya kina mutane tsuki kuma baki iya gaisuwa ba ta jiya da niyyar masa rashin kunya da rashin mutunci hada idan da suka yi ta ji wani irin shock komai ya tsaya mata kawai ta girgiza kai ta yi gaba abinta ta samu waje ta zauna zuciyarta yana konewa. ta rasa mai yake mata daɗi can baya minti goma sai ga amarya ya same ta ya ce sai ki tashi mu tafi ai rashin kunya jiki a sanyaye ta tashi amma shi kansa yana mamakin ta yayarsa gane kanta ya san kim nasa ba haka take ba ko dai ba ta da lafiya ne da sauri ya juya ya kalle ta ya ce lafiyan ki ko yake kariya ta daga kai da niyyar gaya masa ba daɗi sai kuma igin ta kasa ta rasa gane dalilin da yasa yanzu ba ta iya gaya masa magana kawai girgiza kai ta yi cikin mota suka shiga Amar ya ce wa Kim ta zauna a gaba tare da direba shi kuma da Hassana suna bayan mota. Sai wani hira suke sama-sama sai dariyarsa kawai kake ji. Direct asibiti suka tafi da ke Mumbai. su ta tsaya. da sauri kairiya ta fita a motar zuciyarta yana bugawa sai hawaye amma shi ma ya fito a motar ya ce kwantar da hankalin kike abba insha Allahu zai samu lafiya Hassana ta ce mu shiga na nuna maka sabon rim da aka ijiye shi duk suka bi bayanta suna zuwa rim din suka ga empty da sauri kairiya ta kama wata nas da take tattara kayan ɗakin ta ce ina babana tana kuka amma ne ya riƙe ta ya ce kwantar da hankalinki mana kim Hassana ce ta tambayi nas ɗin da indiyanci ina mutumin da yake ɗakin ban san kairiya ita ma na jin indiya ba nas ɗin ta ce yana tiyata room don ana masa aiki ana dasa masa zuciya already wata mata ce tana final stage nata ta ce idan ta mutu a cire hata nata a zasa mishi yanzu haka an kusa gama masa aiki hassana ta tambaya tiyata room ɗin nas ɗin ta faɗa mata da sauri suka bar ɗakin sai tiyata room ɗin suna zuwa wajen dakta da nas ɗin suna fitowa a ɗakin da sauri amar ya samu dakta mihra ya tambaye su abba Dr. Mehra ya murmushi ya ce masa you don't have to worry the transplanting was successfully. Kariya ta yi hamdala. Sai tunani take wace ce haka ta ba su hatina ta bi ta mutu. Dr. Mehra ya ce wa Ammar da Kariya akan su same shi a ofis. Bayan sun same shi sun zauna ya ce musu akan nan da one week abba zai tashi. And matar da ta ba su hatina ta ta bar ma Kariya lata. yana miƙa mata wasiƙar suka masa godiya suka fita a ofis ɗin bayan sun samu waje sun zauna kairiya ta buɗe wasiƙar zuciyarta yana bugawa ta fara karantawa kamar haka so mahi saurare ba zan fara karanta muku ba mu fara mu katse saboda lokaci sai dai shirinmu na gaba insha Allah a cikin shiri na talatin za mu karanta muku wasiƙar kuma ku ji mai wasiƙar ta na dai san wasiƙar baya wuce ya fito ne daga hannun mm, mm, mm. to ba dai sai na faɗa ba kuma dai ya kamata